Masu kallon kallonmu barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin kimiyya a Hausa, shiri wanda yake kawo muku koyar da darasan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa, ta yadda ɗalibai Hausawa za su yi fice a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy, physiotherapy, optometry, dental surgery, kai da ma fannin kirkire-kirkire kamar computer engineering electrical engineering mechanical engineering kai hamma sauran fannuka da suka shafi kimiyya wanda a yau za mu koyar da physics cikin hikima da dabara kuma a yaren hausa wanda za mu dora kan darasin da ya kamata na equation of motion wanda yau za mu koyar da velocity time graph cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa. A daidai wannan lokaci tare da ni Jamila Abubakar Ciroma kafin shirin ya ɗora sai ku dakace mu. Masu kallon mu barkanmu da dawowa ina fata kuna jin daɗin wannan darasi na physics. a inda muke koyar da shi da hausa cikin hikima kuma da dabara wanda a yanzu zan tafi misali na biyu misali na biyu bari mu ce eka started from 2 meter per second and move with velocity of 5 meter per second in let's say 10 second over bari in in 5 second find the acceleration find the acceleration ration in 5 second to ga yadda aka mana tambayan nan a car started from 2 meter per second mota ce ta fara tana gudu ne amma lokacin da take gudu tana 2 meter per second kawai daga daidai 2 meter per second sai ta ƙara wuta sai ta tafi da ta koma 5 meter per second da motar tana 2 meter per second kawai sai ta dawo 5 meter per second sai da ta yi tafiyar sakan biyar sai aka ce ka nemo zaburar da ta yi lokacin da za ta canja gudunta daga 2 meter per second zuwa 5 meter per second ka nemo wannan zabarar. amma zabarar da ta yi sai da ta yi sakan biyar tana zabara kafin ta ci gaba da gudu na 5 meter per second kuma ta ɗau sakan biyar tana wannan gudun sai aka ce ka nemo zabarar nan saboda haka bari mu cire ainihin graph mu. nan ne gudun nan ne velocity nan ne time a ka nan zero ne zero velocity and zero time zero velocity a nan nan gudu nan ba a fara ba lokaci bai fara irge ba to amma mu mun samu motar mu from 2 meter is not da from the rest aka ce mana to dole za mu jawo acceleration din mu daga nan amma an ce mana daga 2 meter per second sai mu kintata idan nan zero ne nan biyar ne nan goma ne nan sha biyar ne sai aka ce ta fara daga tu kaga idan nan zero ne nan biyar za mu ce to za mu samu ɗaya a nan za mu samu biyu a nan kaga a nan za mu samu biyu saboda haka a nan motar mu ta fara da ta fara da ta fara accelerating za ta fara da ta fara accelerating sai da ta yi tafiyar sakan biyar kaga kenan kaga kenan za mu iya samun sakan biyar a nan idan muka samu sakan biyar a nan da ta zo daidai velocity din nan na 5 meter per second sai da ta ƙara gashi nan 5 meter per second in 5 second sai da ta ƙara tafiyar sakan biyar kaga sai mu ce biyar a tara da biyar nan gun sai zame mana goma to wannan shine graph din dole haka za mu tsaya kaga shikenan har mun cire graph din mu kun ga wannan graph din ya fara daga zero amma wannan ya fara daga less nan ne 2 meter per second din mu so saboda haka abin da aka buƙaci mu nemo an buƙaci mu nemo ainihin acceleration ne tunda acceleration muke nema mu kalli graph din mu ta ina acceleration ya fara tana tana shape din da ya bamu right angle triangle shi zamu gutsuro daga nan zuwa na kaga kenan muna gutsuro su zai dawo mana haka gashi nan nan na ja haka bari in ja nan haka na ja shi ƙato shine nan wajen sai nan ƙasa shine haka kaga na ja kuma dama nan gun nan gun 2 mita ne nan is 2 tun da nan 2 mita ya fara nan ya fara 2 mita ya tsaya a 5 kaga kenan nan za mu ce 2 3 4 5 kaga daga nan zuwa nan 3 ne tunda daga nan zuwa nan zero ne daga kuma nan zuwa nan five ne kaga five minus shi shine zai ba mu ainihin mu ce nan gun daidai yake da three velocity three meter per second ƙasa shine time dama shi shine velocity nan ƙasan kuma shine time ɗinmu sai mu duba daga nan wajen zuwa nan daidai yake daga nan zuwa nan nan zero ne nan five ne saboda haka ina da five saboda haka dama acceleration kamar yadda na faɗa line na velocity over line na ainihin time saboda haka za mu ce mu mai suna let's say a b and c line bc shine velocity over line ac shine ainihin time ɗinmu saboda haka a equals to 3 over 5 wanda in ka danna uku araba biyar a kalkuleta bari mu yi ba kalkuleta zai baka a equals to 5 into 0 0 point ƙara 0 a 5 zai baka 0.6 mita per second square kaga Zero point six meter per second shine ƙarfin zaburar da aka yi wajen canja 2 mita per second ya dawo 5 mita per second. sannan za mu iya saka fomula idan za mu sa fomula za mu cire data za mu cire data mu duba eh, a car started from kaga a nan initial velocity din mu da cewa aka yi from the rest ka san u is what u is zero amma to nan ba rest aka ce ba 2 meter kun ga kenan u equals to 2 meter per second sannan aka ce yi ta gudu da 5 meter per second v dina is now equals to 5 mita per second sannan aka ce in nemo acceleration in nemo acceleration amma kuma time din da aka yi accelerating aka ce min wannan time din t shine wai a 5 second yi. saboda aka sai in tana formula ta da ta ce mini a equals to b minus u over t which we have what is the final velocity shine 5 shine final velocity initial velocity u minus 2 over time ɗina shine 5 kaga ya bani 3 over 5 mas ba ƙarya ba ne 3 over 5 daidai yake da 0.6 bari in sashi anan it implies that acceleration equals to 0.6 meter per second square na kalli shape din graph ɗina na nemo ne amsa acceleration na zuba data ta na sa formula ya bani 0.6 mita per second square nan ya bani acceleration da na amfani da shape dina na velocity time graph ya bani 0.6 meter per second square daɗin kimiyya duk duniya haka take in ka salba ta a garin Kano ka nemo 0.6 meter per second kai bayani da Hausa in ka ɗauke ta ka kai wa turawa ma haka za su ɗebo in nemo in ka kai wa laraba ma in ka kai wa 'yan china duka duk velocity ɗin da aka canja shi daga da acceleration ɗin da aka canja shi daga aunannan gudu wato velocity na 2 meter per second ya dawo 5 meter per second wannan accelerating ɗin in dai a 5 second aka yi zai baka 0.6 meter per second square